الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba bayan haka yan guwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wanda littafi mai suna al-muqaddimatul isiyya lil jama'atil wanda babban malamin da ya rubuta abul hasan ali al-maliki al kuma a bisa masabar al-imam malik bin ana rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga ainihin fasali sabon fasali wanda yake magana dangane da shafa akan huffi guda biyu shafa akan huffi guda biyu amma kafin mu yi nisa ga masabar malikiya mafiya yawa malamai suna cewa idan za a yi shafa ana yi ne akan kufi wato lokacin da mutum ya zo alola idan ya zo wajen kafa idan kafan bai rufe da komai ba to abin da ya zama wajibi shine ya wanke kafan sai dai in akwai lalura ina fata an gani to amma idan kafan a rufe yake to inda ya huffi ya sa wanda aka yi da fata da kuma sharuɗan da suka ambata ko suka gidaya to mutum yana iya shafa a bisa huffin nan kunga kenan ya ɗauko alolansa taram-taram yana wankewa da ya zo kan ƙafa sai ya yi shafa kuma idan ya yi haka alola ta yi tunda a zamanin annabi annabi da kansa yana yi sahabbai ma suna yi suka ce idan ba huffi ba ne to a samu jaurab jaurab ana yin sa da kirtani ne ko da wani abu makamacin wannan amma kuma yana haɗe da fata yana haɗe da fata to idan yana haɗe da fata sama da ƙasa fatu ne amma gefe da gefe ba fata ba ce to wannan ma za a iya shafa tun daga masabar malikiya abinda suke fahimta yan za a yi shafan nan sama da ƙasa ake shafan amma idan ba kirtani ba ne to akwai ikhtilafi ko akwai taraddadi wajen shafa a kanka sai dai kuma da yawa daga cikin malamai magabata sun ce ba huffi ko jaurabi ko kuma safa ba hatta takalmi ma ana shafa kai da me ake yin takalmi da fata da roba da tsumma da menene haka dai da me ake yin safa da bulu da fata da roba da auduga da waɗansu abubuwa makamantan wannan irin su siliki da sauransu to kun ga kenan tun da aka ba da dama a yi shafa bisa hufi shine asali to an ba da dama a can ƙarshe kuma a yi shafa bisa takalmi to duk abin da za a sake a tsakani to shi ma zai dauki wannan hukunci sai dai kuma a wajensu mafiya yawa shafa saman ne ake shafa zai yanzu ka kamar soja idan ya sa takalminsa akwai sojan da zai sa takalmi ya kwana da kwanaki bai ci da takalminsa ba wannan ba zai hana shi sallah ba saboda haka zai iya shafa a bisa saman kuma ya yi sallarsa musamman idan yana halin tafiya to sai ya kiyaye kwanakin da aka ba da dama amma ga masabar malikiya su babu iyaka kana iya sa huffi kai wata guda kana shafa a kanka in dai jana ba ta same ka ba kenan ba sai ka cire ba alhali na san hadisi kuma ya mana iyaka kamar yadda za mu gani karin bayani insha Allah tabaaraka ta'ala ina fata an gane saboda haka za a iya shafa bisa hufe wanda ko ba cika samu ba a yanzu amma an kaje kasashen laraba za ka gani sannan kuma za a iya shafa bisa jauram ko kuma za a iya shafa bisa sa kamar yadda yake idan takalmi ne wanda ya dame kafan mutum yake daure saboda yanayin aikinsa ko yanayin inda yake zaune to nan ma idan ya zo ya wanke dukkan gaɓoɓi a wajen alola to idan ya zo kafa kuma sai ya shafe shi wannan sauki ne daga Allah to amma bari mu karanta bayanan da mala yi mu gani faslun fil masih ala al wannan fasali zai yi magana dangane da kyafa a bisa hufi guda biyu lilmafi alaihi samaniyatu shurutin shafa akan hufi guda biyu akwai sharuɗa kaman guda takwa to malamai sun yi bayani sun ce sharuɗan nan abin da ya kawo su ittihadi menene ittihadi eh ittihadi shine kokarin malami kokarin da malamai suka yi na fahimtar nassosi shine suka giddaya waɗannan sharuɗa shi yasa za ka samu waɗansu sharuɗa karɓaɓɓu ne waɗansu kuma yana iya yiwuwa kai ka ji baka gamsu da su ba amma dai ga sunan kamar haka alawal na farko an ya kuna jildar lalle hufi dole ya kasance fata ce ga masabar malikiya salayin sahu ala gairi saboda haka ba a kyafa bisa waninsa kalkhiraki kamar tsumma wani hawi hako makamancin tsumma idza buniyat ala hayatil khuffi ko da kuwa an yi kaman huffi ne a masabar malikiya ba a kyafa kan wannan illa al sai dai jawrabi wa huwa ma kana ala shakal al min al shine wanda aka yi shi bisa tsarin huffi daga kirtani wa na'awihi ko makamantin sa min fawqihi wa min tahtihi jildun saman sa da ƙasa wato an sa fata amma sai aka daure wato aka sa zare aka ɗinke kenan to kun ga tunda yana taka fata kuma saman fata ce dama kuma faffi fata ce kuma fata ake shafa to shine masabar malikiya suka ce wannan jawrabi za a yi shafa a kai kun ga kenan ko da gefe da gefe ƙulu ne ko da gefe da gefe auduga ce ko da gefe da gefe gwado ne wato inda sama da ƙasa fata ce to ga masabar malikiya ba ka shafa amma ba haka ba za ka yi kafa ba saɓanin abin da waɗansu malamai su kuma suka faɗa duk abin da aka kera ke a yanayin hufi to ana yi kafa kai ko da ko ba fata ba ce a sani karar ina biyu an ya kuna tsahiran wato ya kasance mai tsarki salayen safo alan najis ba zai shafa bisa najasa ba wannan sharadi kan haka yake baya da za ya zuwa ce mutum ya sa safan da yake akwai na jasa a ciki ko huffin da yake akwai na jasa a ciki sannan kuma idan ya zo alola ya kafa ba zai yi ba saboda wannan na jasa. ka jiljil kinzir kamar waɗanda suka yi huffi da fatan alade wa jiljil makuli gairil muzakka da kuma ainihin fatan dabban da ake ci wanda ba yanka ba ta mutu mushe a muzakka gairil makul ko kuma dabban da aka yanka ta amma ko bai halatta a ci namanta ba sai aka yi huffi da wannan fatan ya ce wa'in dubiga ko da an daina to inda rikicin yake kenan wa'in dubiga saboda zamanin annabi wata yara akuya ta mutu yara suka zo suna jan wannan kuyan za su je su jefa da ita sai manzo Allah ya ce ah, ya aka yi waɗannan kuma wato abin su ya mutu kuma za su rabu da ki gaba daya sai aka ce ai mushe ne tun da mushe ne gaba daya za a je a jefare ta ai za ku yi amfani da fatan ya eh, za ku yi amfani da fatan idan aka je mai shi kenan amma kuma ban da fatan alabi wannan kam kurujan minas filar amma dabba ta mutu da kanta to ana iya ɗaukan fatanta a yi amfani da shi sai dai kuma abin da ake gudu yanzu kun ga aka fede wannan dabban haka je aka zubar da naman shi kuma wani naman zai je ba dai sai ga mutum gashi kamar da sa amma bai da lafiya an zubar da naman mushe ya je ya ba. an ce a'a wannan kwan mushe ne ya je kai ja daga nan akwai cuta ba a cike ce cututtuka nawa muke ci eh ha subhanallah to kun gani to shi yasa aka ce idan ma za ka cire fatar to ka je wani wuri wanda ba tare da an sani ba a tone rami wanda za ka je ka saka dabban ya so ka ɗauki fata amma akwai rudani ko akwai zargi to gano mutum ya je har da fatan ma ya je ya fi masa tafi zai yi har da fatan ya je ya bisina ya fi masa sauki amma dai shari'a ta baka dama kana iya daukan fatan mushe ka je mai in ka je mai shi nan amma dabban da ba a cin namanta to wannan nan ma akwai sabanin malamai tun da ba a cin namanta to kaga fatan ma ba za a yi amfani da shi ba to wa indu biga ya ce a nan ko da an je mai ana maganan dabban da ake cin namanta kuma sai ta mutu ba tare da yanka ba to wannan kan yayi karo da hadisi karara tunda hadisi ya ce in an je mai ayyuma ihabin dubida faqad tahura duk fatan da aka je mai to ya samu sarki asali sai sharadi na uku an yakuna makruzan ya kasance wannan hufi din a dinke shine makaruzar wanda aka dinke saboda haka idan ba a dinke ba fala yanfahu alaihi ka yana marfutan auna. nahwa ba zai shafa a kai ba idan ya kasance a daure ke ko wani abu makamacin wannan malamai suka ce shi ma wannan sharaɗi. wato bai samu goyon baya ɗari bisa ɗari ba domin saboda me saboda kowa da yadda su suke yi eh, akwai kafin da sawa kawai yake haka daidai kafa akwai safon da ake laffan abin da menene na ɗaiki ake yi ana yi lafcinsa yi ne ka ɗauka sai ka naɗe nan ka naɗe na akwai yadda ake in ka naɗe shi kenan in ka ɗauko shi a nan daidai nan sai ka ɗaure shi su haka suke yi kuma sai mutum ya sa takalminsa ko da ke asali huffi idan mutum ya sa dama akan sa huffi ne domin saboda mutanen da su ba sai sun sa takalmi ba amma yanzu manyan yanzu sukan sa kaman a wajen tayal idan akwai sanyi wani baya son sanyi shiga kafansa to shine zai ga ya sa wannan ko masallacin annabi ko na makka za ga mutane da yawa da irin wannan kufi a kafansu saboda bala'in sanyin da yake wajen ma wani bai da lafiya to in bai sa wannan ba sai ya kara masa rikin lafiya to wani kuma nan ne kafansa zai yi shi sa malamai suka yi bayani suka ce duk wanda yake da lalura a kafansa sai aka nade da bandeji to hukuncin wannan kafa idan ya zo alola shafawa zai yi kuma irin shafan hufi zai yi da za a iya samun rauni a kafa a nan da ko ina saboda haka za ka iya tafiyan kan ta zo kawai sai ka yi shafa a kai ka huta wannan kenan to kun ga dinki ba kyaradi ba ne amma a wajen mai iziya sharaɗi ne rabi na hudu an ya kuna sakirar limahalli fardi ya kasance mai rufe wajen farilla ne lama na ƙasa ba wai abin da yake ƙasa da haka ba kamar rabin kafa sala ya sai hulman ko alaihe wannan kan yin da rabin kafa ne bai halatta a yi ba kai wannan kan haka ne sai dai inda aka samu sabani shine akwai wanda yake wuce wajen farilla akwai safan da ake har gwiwa saboda sanyin wajen har gwiwa ake sawa sannan kuma ya sa wani matsatsen wando shi ma har gwiwa kaga wancan ya taso daga ƙasa ya tsaya a gwiwa wannan ya taso daga sama ya rufe gwiwa saboda ya yi maganin sanyi to ko da safan ya wuce wajen farilla a wajen malamai da yawa za ka iya shafa a kai tun da ba duka ne za ka shafa ba kuma wajen alola ina ruwan kama da sauran wajen kamar ka ko magyangamanka ina ruwan alula da wannan wuri eh, sai dai wajen wanka to amma idan ka sa safa rabin kafan kafa eh sai ka wanke rabi ka shafi rabi a inda rabin kafa ne wannan ka cire shi sai ka wanke ko ka sa ya rufe duka ko kuma ka cire shi gaba ɗaya ka wanke duka wannan shi ne kawai wa kaza in kana fihi kharqun kabir haka ma idan akwai kecewa babba qadaru sulusil qadam gurgudan sulusin kafa nan ma malamai sun ta magana sun ce domin saboda in ya tsage ya kai ɗaya bisa ukun kafa to bai da amfani wannan safa bai da amfani ake za ka iya cire shi ba tare da matsala ba ka wanke shi don haka ba za ka yi kafa kai ba alkhamis na biyar an yumkina tatabu'ul makr wato ya kasance za a iya tafiya fihi cikinsa wato huffin da aka sa za a iya tafiya cikinsa falwa sai hukun ga mai yalwa wato wanda ya yi yawa bula-bula allazi la yumkinu an yutabi'a almashi fi wanda ba zai iya tafiya cikin sa ba la yanfahu alaihi ba zai gaba a kansa ba wannan shi ma malamai suka ce a hankalci haka ne domin duk safan da ba za ka iya tafiya da shi ba wannan ya riga ya maka yawa kenan ko duk hufin da ba za ka iya tafiya da shi ba ya maka yawa kaga na ai bai da amfani sai dai in kana zaune ne waje daya baka iya yin tafiya to wannan kuma akwai lalura shi yasa abinda aka sani shine ko kuffi ko safa duk wanda ka sa a kafan ka kana iya tafiya da shi ina fatan gani in kuma zaka sa takalmi ne ka yi tafiya to lokacin da ka cire takalmin tunda ba za ka iya tafiya da wannan abin nan din ba da safan ba ko da wannan kuffi ba za ka iya cire babu wahala kenan wajen wanke wannan gaba dama abin da ake magana shine wa ma ja'ala alaikum fiddi ne min harafin millata abikun ibrahim saboda musulunci babu tsanani kamar yadda muka karanta mutumin da ya daura kansa da rawani an ce idan ya zo yana iya shafa aka rawani yayin da yake alola to haka ma mutumin da ya sa safa ya matse da kaga ba a son ya cire domin kada ya takura kansa musulunci ya masa sassauci wannan kenan saboda haka in yayi yawa to kai ma ya riga ya dame ka sai ka cire ka wanke kafa kawai eh asadisu na kida an yalbasahu ala tahara ya sanya wannan huffi a bisa tsarki ala taharatin fala yamsahu alaihi idza labisa huwa huwa muhdith saboda haka ba zai shafa akai ba idan ya sanya ki yana mai kari eh wannan ma kaida hadisi ya tabbatar da haka tsarai da gaske kuma karin bayani shine wai taratu fi hadhihi tahara dole a samu an shartanta cikin wannan tsarki an takuna ma'iyya tsarkin da aka yi da ruwa ne falau ta yammama da a mutum ta yammama ya yi su malabi ta hulam yamsa alai sannan ta yi shafi hufin wato sai ya sanya hufin to ba zai shafa kai ba eh, abin da ake nufi shine mutumin da bai da alola kwata-kwata ko mutumin da ya je bawali bai yi tsarki ba ko bai da alola kwata-kwata ko yana da janaba a jikinsa sun sanya hufi da ya sanya hufi sai ya zo zai yi amfani da mai sai ya zo alola misali eh, ya zo alola sai ya kasance zai yi shafa akan wannan ba zai yi ba domin saboda duk mutumin da yake da janaba a jikinsa idan ya sanya hufi lokacin da ya zo wanka dole ya cire duk mutumin da ya je ban ɗaki ya yi bawali da kufi a kafarsa sai ya yi tsarki sai ya zo zai yi alwala to dole ya cire wanke wannan kafa tsahara ma'iyya abinda ake nufi da tsahara ma'iyya shine mutum ya yi alwala ba taimama ba ka yi alolanka tsabka wanke kafanka to sai ka sa hukunka ko sai ka sa safanka sai ka sa takalminka kafin ka karasa masallacin ko kuma kafin lokacin sallah ya yi sai alola ta warware aka yi kiran sallah za a yi sallah to ka gaya alolan ka ta warware dole ka je ka sake alola don haka sai ka je ka zauna za ka yi alola to shine abin da ake magana tun da da ka yi alola ka sanya hufi ka yi cikakkiyar alola ka sanya safa ko ka yi cikakkiyar alola ka sanya wannan takalminka kambas ɗinka to idan ka zo kafa ba sai ka cire ba sai ka shafi kuma shi ina fata an gane wannan shirin yau don karka dauka kawai haka baka da alola ka je ka sanya sai ka zo za ka yi alola kuma ka shafi ba zai yi ba sai already daman ka riga ka alolan to sai ka sanya ya za mutane da yawa suna yin alolan sai ga sun sa su ko sun sa su saboda alolan tana warware wato sun zuba za su sake cirewa ba shafan saman kawai za su kuma haka za a yi ta tafiya ina fata an gane amma sai dai ki kuma sharaɗinsa da zaran ka je ka cire hito ka gama yawo ha yanzu za ka je ka sa kambasinka ne ka zo alola sai ka shafi saman sa ko kayi alola sai ka sa kambas ka da ka sa kambas ɗinka ka zo za ka shiga masallaci sai alola ta warware da alola ta warware sai ka je wajen alola sai ka yi alwala amma baka cire kambas ɗin ba tun da daman ka sa da alola sai ka shafi sama ko baka cire safanka ba sai ka shafi sama da ka zo za ka shiga masallaci sai ka cire takalmin sai ka cire safa to ina alola ina hukuncin kafa kun ga nan kuma akwai bambanci tsakanin wannan da bandejin magani wancan da lura ce amma nan kuma gatan ya maka yawa saboda haka in ka shafi takalmin to sai dai ka shigo masallaci da takalmi ka yi sallah haka sun sun kyale ka shi kenan sun da ke ka kuma kai ka jawo eh sun da akwai masallatan da koda ka shiga da wannan din babu damuwa ko kuma irin manya-manyan masallatai kamar sallar juma'a idan mutum ya zo daman kullum latti yake yi sai zo harabar masallaci Sai a harabar masallaci yake sallah daman da dan kwali yake samowa a abunan don kasashen da suka ci gaba za ku gani ranar juma'a lokacin da aka zo ma'aikata kowa zai dauko abin da ya sauwa ne wani ma dan kyallen da yake rufe da shi haka zai zo ya shimfida inda zai kafa gwiwarsa ko inda zai kafa gojinsa. to zai ga waɗansu mutane sun yi sahu waɗansu da takalma waɗansu babu takalma to don ka yi sahu da takalmin ka tun da waje ne babu matsala amma ka shigo mana masallaci kan wannan kafin ka taka mana ko ko babanka gwamna ne ba za mu barka ba eh ba za mu barka ba don zai kawo rigima a masallaci amma ka ga ranar juma'a a can waje ka tsaya shikenan zai idan ba ranar juma'a bane ba yadda za ka yi ka tsaya a can waje tun da ka yanke sahu amma ranar juma'a ne sahun zai kai har wancan wuri to don haka mutumin da ya alola ya sanya hufi ya yi alola ya sanya safa ya yi alola ya sanya kamba kamar jami'in tsaro to idan alola ta warware idan ya zo zai sake maimaita alola to wajen wanke kafa ba sai ya cire waɗannan ba sai ya shafi wannan abin kawai sannan kuma idan ya zo sallah ba zai cire ba amma idan ka cire kafanka daga cikin takalma ka shafi safar ka sake mayarwa kaga idan ka zo za ka cire takalmin ka ajiye ki a wajen masallaci ka shigo da safanka ko ba bane dama a kansa ka yi shafa baka da matsala wannan kenan to ga wata matsala da mala ya kawo akwai sabani a kai eh, ya ce wa an takuna kamila kuma dole a samu tsarkin cikakkiya ce falau gasala ihda Jilai da zai wanke ɗaya daga cikin kafafuwansa guda biyu a lokacin da ya alwala tun farko wa arkala hafi hufi sai ya shigar da cikin hufi ko safa kabla gasalil ukura kafin ya wanke ɗayan wani hau zalika da makamancin wannan mala ya ce wannan jinkirin da aka samu layan safo alaihi tun da bai sa lokaci guda ba ba zai yi ba don alwala ba su cika ba a lokacin eh kusan akwai za a ga lokacin da ake alwala na ta tabi mutum ya zo ya cire kafansa guda daya daga cikin takalmi sai ya cire safon sai ya wanke bayan ya wanke sai ya kakkaɗe sai ya mayar da safon sai ya mayar da takalmin sannan ya zo ya cire ɗayan sai ya wanke ya mayar da safon ya mayar da takalmi shine ma laifin alolar ta warware gaba in za a sake alola in ka zo wajen wanke kafa to sai dai ka wanke saboda me saboda a can baya baka baka kammala alola ba da kai ɗaya ne sai ka sanya sai kai ɗaya ya ce wannan ma matsala ce wasu malamai suka ce wannan ko ba abin da ba ina fata an gani amma dai abin da ya fi kwanciyar hankali shine mutum ya cire ya wanke ba ta ɗin ya duniya na zuwa sannan sai ka zo ka sa kofin duka ko ka sa safan duka sai ka sa takalmin ka Ba sannan alwala ta warware kaga babu za ka iya shafa kai asabi'u na bakwai Allah ya kuna afiyan bilufsihi kar ya kasance mai sabo ne da sanya wannan kufi ne duk mutumin da ya sanya kufi saboda sabo kalmuhrim ghayril mutarri lilufsihi eh kaman wanda ya harama da aikin haji ko umra kun san wanda ya harama da aikin haji ko umra ba ya sa kufi takalmi ma bulalle yake sanyawa annabi ya ce in baka samu buɗaɗɗe ba ka sanya wannan za ka yanke ina za ka yanke hmm. sai ka yanke gefensa to duk wanda ya yi ihrami da aikin haji ko umra sai ya sanya safa to kun ga ya rufe wani abu tunda hula ma bai halatta ka saba ihrami aikin haji ko umra hula bai halatta ka saba ya za ka hana ka sa riga da wando ko gajeren wando babu kai ko pant babu sanari rigar ma ba za ka ko singlet ba ku haka za ka dauki mayafi ka daura ɗaya ka ya fanya to takalmi ma buɗaɗɗe ya sa silifar zaman ya fi kasuwanka ya fi abin nan eh, in ka ga silifar mamaki za ka yi wa lokacin haka gama yakin hajjin haka tara silifar sai ya kai tudun masallacin nan karku ce na ɗebo da fadi ba ka je ba ne ka gani ya eh, yi ba mamaki ma sai ya fi tudun masallacin nan kwarai mutane miliyan nawa sun da riyal goma ne ko riyal ashirin akwai wanda inda ka je ko masallacin annabi ne ko masallacin makka na kaba wallahi akwai inda ka aje takalmin kan ka dawo don ka gane wajen ba za ka iya ganewa ba don kana bin wani lawo ne to za ka bi wani labi in ko biyu ne da sauki sai ku yi ta yawo amma inda ka ajiye takalmin ba za ka gane ba su kuma masu shara sun zo sun yi na farko sun ga sun yi kawai tafiya da shi tattara shi za a yi kawai jana ta tara ba to don haka irin wannan takalmi shi ne ake sanya ba to kaga kuma irin wannan takalmi shi ba a shafa a kansa tun da already a buɗe yake gaba daya to duk wanda ya sanya huffi ko ya sanya safa ko ya sanya kobashin ko kanbas a lokacin ihrami to ya saba wa Allah Allah yace ba zai shafa kai ba tunda wannan mai sako ne aw bi safarihi ko da tafiyansa eh ya sanya hufi ko sai ya sanya safa ko kanbas, alhali tafiyan da yayi wato ya saba wa Allah a kamar wanda ya tawaye wa iyayensa wal abi ko kuma bawan da ya gudu fala yansafu wahidun huma Sai daga cikinsu ba zai shafa kai ba wannan hanyar kiyasi ne da ainihin cin namun mubi cin naman mushi aka ce mutumin da ya fita baya da kirki to kuma ya za a yi saukin musulunci ya shafe shi tunda mutumin banza ne sannan ma akwai maganganun malamai da yawa kwarai da gaske wasu suna ganin da sauki ne ya shafe su waɗansu kuma suna ganin da mutumin banza ne ai fitan da ya sabon Allah ne to yaya kuma zai ɗauki sassaucin Allah ya amfani da shi ba zai yi ba asaminu na takwas Allah ya kuna mutaraffihan bi lufsihi to ga wata magana kada ya kasance mai alfahari da sanya wannan hufi eh, mai alfahari ko kuma kawai gadara kawai sai ya gadara ya sanya wannan hufi ba mallabi labisa huli naumin duk wanda ya sanya saboda bacci kun ga shakatawa ne wani hawihi ko kuma ya sha iska kawai ya fito kofar gida yana kada kafa wato kada sauro ya je ki to la yamsahu alayhi ba zai kafa akai ba sai malamai suka ce to ta ina aka samu wannan sharadi eh ta ina aka samu wannan sharadi ai da dama daga cikin waɗanda suke sanya kufi ko suke sanya safa a yanzu wallahi samun dama ne kala kai na ruwansa da safa ai ba ruwansa da safa amma duk wanda kaga zai dauko ko bakin ya sa safa ko dai gaye ne ko mai tsafta ne ko daɗi ya masa yawa ko gadara ne eh amma dai in dai ba kuturu ba ne ko kuturu ne ma yana son ya kya suka, don a cikin mutane ne zai sanya wannan ko amma lokacin da ya koma gida dole ya cire saboda zafi zafi yana ƙara ciwon kuturta amma zai sanya wannan ne saboda kada ya dami mutane amma ba zai hana kuda ya bi shi ba idan har miki ne ba zai hana kuda ya bi shi ba yasa aka ce su suka zo masallacin akwai matsala to su zauna a gefe irin su ne za su iya sallah a baranda ko kuna cikin masallaci saboda wani in ya ganki da miki a kafansa ya shigo cikin masallaci to ya kaura cewa masallacin ke na har abada to ya zo ya taka muku kafet ko ba mamaki ka zo garin sujada ka kafa goshinka wajen ma wani yaro ya zo ya taka ka bakinka sai ya subuce ya mannu da wani eh to kaga wani in ya gani zai kyamace zai ce to wai dole ne ya zalla a masallacin sai ya kaurace shi yasa aka ce duk wanda yake da lalura irin wannan ko irin masu wannan cututtuka za ga wani eh, gyambo ya masa yawa to su zauna waje kada su shigo cikin mutane domin su takura wa mutane amma masu ciwon baya masu ciwon abin nan ko wanda ba zai iya kula ba wannan da sauki ne eh, tun da shi ba za ka gani zahiri yi babban ta kama ki abu wannan shi to kun ga wannan maganar malam wato kaman ta yi nauyi kwarai da gaske eh, tun da dai ana sa kufi saboda walwala ana sa kufi saboda ko da a kwanta bacci ko ma menene malamai suka ce wannan ba zai hana mutum ya yi shafa kai mutum da dai musulunci ya riga ya ba da dama tambihu sadakarwa idan jama'at hadhihi shurutu mala yace idan waɗannan sharuɗa suka cika to jazal masku wala yatawaqqatu bi waqtin ya halatta mutum ya yi shafa ya ce babu lokaci har illa ma sha Allah eh in zaka sa hufi tun daga yanzu ba za ka yi ba ba har ka mutu ko shekaru nawa ne to duk lokacin da ka zo a lola ka shafa mutum ba zai wankan juma'a ba kenan tun da ga safa kace za ka yi wanka to sai ka cire don bai sha iska ba zai dame ka to hutun ma dole sai ka cire sai dai a yanzu akwai wanda ake yinsa mai kyau ko da ya ji ka babu matsala eh, amma safan ma akwai na lafiya-lafiya amma dole sai ka bar shi a sha iska in ba ka ba sai ya yi wari kana sa masa ruwa wari zai yi balle ma a ka'ida abinda hadisi ya tabbatar don ma mu taƙaita magana ne. ingantattun hadisai sun tabbatar da cewa duk wanda ya sa kufi ko zafa inda yana zaune a gida ne an ba ki dama ya yi shafa na 24 hours ne yau mun ba, wannan ita ce ka'ida saboda haka da su ba ka taki kayi wankanka na kai wanka kai kai alola da kai alola sai ka sanya hukunka ko ka sanya safa ba za ka cire ba in dai kana zaune a gida ne an ba ka dama duk lokacin da alola ta warware idan ta zo kai alola ka shafi saman kawai ba za ka cire ba sai washe gari da asu ba lokacin da ka zo wanka amma in za ka yi wanka ka cire to wancan kuma ya rushe wani ne za ka sake kafawa ina ba ta an gani saboda haka da asu ba. da kai wanka kai alola sai ka sanya hutu, sai zafi yayi yawa da yamma sai ka zo ka cire komai sai ka zo kai wanka to wancan 24 hours din duk da kasancewa baka cika ba ya rushe yanzu da kai wanka sai kai alola kai alola sai ka sanya sa sai ka sake sa ka kana da 24 hours ahead ina fata an gane in dai a zaman gida ne shikenan sai za a yi kai awa 24 tur to dole ka cire ko alola ta warware ko ba ta warware ba ko za ka yi wanka ko ba za ka yi wanka ba dole ka cire sai ka yi alola in ka yi alola sai ka sake mayarwa to kana da awa 24 shi ne yau mun ba amma idan a tafiya ne to an baka daman salatatu ayyamin wala yali hunna an baka kwana uku da dararen shine 24 hours sau uku wuni da dare kenan 24 hours sau uku yasa in ka tafi wata ƙasa to a tuban farko daman kaje je ƙasa mai sanyi to sai ka sanya safanka in ka sanya safanka ka yi alwalanka ka sanya safa shi kenan sai ka yi ta garawa kwana uku babu wanka amma da yin ka je uku ko ba za ka yi wanka ba dai dole ka cire eh amma lokacin mu da muka je misira muna yin awa 24 amma ka ga a nan ko da ka ce za ka jaraba ba za ka yi jaraba ba saboda me saboda turbaya ta yi yawa ƙasa ta yi yawa datti ya yi yawa mutum za ka samu a gidansa ma datti ya yi yawa ba za ka iya fitowa da hufi kai yawo ko da safa kai yawo haka nan ba kawai zai yi wahala a ce ka sanya a kafan ka yi awa 24 in za ka iya yi musulunci ya baka dama ka yi tun da an baka awa 24 to a tafiya kuma an kace za ka yi kwana uku kaga babu maganan wanka kenan to lokacin da muka je misura saboda suna da yanayi mai tsananin sanyi to shine da su ba sai mutum ya yi wanka a gurguje ko bule kofa ba ya zuwa yi a bayan gidan za ka yi wanka ka share jikinka bayan ka share jikinka shafa mai bayan ka shafa mai ka haɗa alolanka ka haɗa kayanka ka fito ma ka shiga ɗaki ka ce za ka canza kaya zai ka ji kamar za a tashi da kai to duk lokacin da mutum ya zo zai alola alola fa da ruwan zafi za a yi alola da sallah a za'ad da la'asar eh da magariba da igayi da ruwan zafi za a yi alola kawai idan ka zo wajen safanka kawai zai ka shafi sama shi kenan amma dai wa ke gari da azuba tun da za ka yi wanka ka ga dole ka cire ɗaya eh, amma an kana matafiya an ka damun kwana uku sai dai idan janaba ta same ka sai dai kuma ka ce an maka sassauci ne ko da ba haya kai ko da ba wani kai a yana ɗaya daga cikin abin da yake warware alola bi ka yi alola sai ka sanya hutu ka je ka yi sallan azahar da kai sallan azhar kenan sai cikin ka sai ya turo kai ta kakkarewa yake ka shiga bayan gida ka je ka jibge shi eh da ka jibge shi kai tsarki sai ka zo za ka yi alwala mai yiwa dama lokacin da ka je kai kakinka yi da fafanka da koba shut ɗinka yana daure to yanzu ka gama kaki kai kayi tsarki ya za na fito fili kawai na faɗe shaka to da ka yi tsarki sai ka zo za ka yi alola da ka zo za ka yi alola kawai abinda za ka yi ka zo wajen kafa sai ka cire takalminka sai ka shafi sama kashin da ka yi ɗin nan bai lalata maka hukuncin cire kofi ba ko kuma safanka ba amma ban da janaba ban da janaba mutumin da ya alola ya sanya hufi ko kuma ya sanya safa sai ya zo ya kwanta ya bacci alola ta warware ko ba ta warware ba idan ya je da sake alola sai ya cire wannan safan ba sai ya cire ba Shi ne aka ce min baulin wa ga'itin wa naurin waɗanda abubuwa guda uku an baka dama amma jana ba babba sai babba Shi ne magana kawai an gane wannan wannan kenan wala ya zama yalzamu naquhu illa an ta tahsula lahu janaba shi yasa ma anan mala ce wato ba zai lazimce shi ya cire wannan hufi ba sai idan janaba ta same shi hasu lafi shi kharqun kabe ko kuma an samu kecewa in ya kece kayan gama an cire kenan au yanzu hu? ko kuma kafansa ya cire aka akthara hako fiye da haka ila saki kufihi zuwa ga wuyan hufin kun ga abin ya sabule in abin ya shi kenan tunda wani ya riga ya fita wa sifatul al-mustahabba sifan shafa mustahabbi ga mazhabar malikiya kenan amma a nan din ma akwai sabani shine an yada asabi'a yadi hilimna ya sanya yatsun hannunsa na dama ala atrafi asabi rijlihi a bisa wato ainihin gefen yatsun kafansa min zahir kadamihi a saman kafansa al-yumna ta dama wa yada'u yadahu lisura ya sanya hannunsa na haguna min ta hati a tarafi a a karkashin wato gefen yatsunsa min batini kufihi ta cikin hufinsa ta kasa wa rahuma ila alkabay sai ya gangaro da su zuwa idon kafa wa yaf'alu bil yusra kadhalika ala ne? Ya ce haguna ma zai aikata bisa ɗayan zantuka guda biyu to ɗayan wanne ne wanne ne tunda yanzu ya kawo mana ɗayan wanda yake cikakke to akwai wanda yake ba cikakke ba shine wanne ya shine hadisin Ali bin Abi Talib eh law kana dinu bi ra'ayi da addini ra'ayi ne la kana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu yace da kasan khuffi shi yafi cancanta a shafi sama akan a shafi sama malamai suka ce abinda yake nufi shine shi Ali bin Abi Talib da yazo lokacin da yazo alola da yazo kan kafa kawai sai ya shafi sama saman ne ke shafa haka kamar daga nan sai ka shafe shi sama haka ai sai shafi sama kawai da ya shafi sama shi ne waɗansu ke ta kallonsa kun ga nan malar ya ce mana za ka shafi sama da ƙasa alhali abin da ya tabbata a nassin hadisi sama ke shafa ƙasa ba ruwanka da shi shi ne ke ce ai addini ba ra'ayi ba ne da addini ra'ayi ne to da ƙasan kufi shi ya fi cancanta a shafi shi don kasa ne kake takawa saboda haka yin kazo za ka yi shafa sai ka shafi kasa wato ka share abin da yake kasa alhali ba haka ba ne to shi yasa tsari na shari'ar musulunci ya saba wa hankali ku duba ku gani kamar yadda mutum aka ce ga yadda zai yi alola in bai samu daman yin alola bai ya yi taimama wai alwalan nan tana da bangarori guda nawa taimaman nan bangarorin ta nawa ne kana jin taimama ta kai rabin alwala idan an kasa alwala kake uku taimama ta dauki kake daya to haka abin yake wato sauki ne in musulunci ya ce kai kawai kai karka ce a'a to ya aka samu rata a tsakaninsu wannan babu ruwanka babu ruwanka da babu waɗannan abubuwa wanke kafan za ka yi zuwa idon kafa to amma tun da ka sa huffi ko ka sa safa aka ce musulunci ya maka sassauci ga ka'idodin da aka gidda ya maka shafi saman kawai ka wuce abinka wannan shi ne sai fasulun mun gama abin da ya shafi waɗancan ɓangarori sai kuma abin da ya shafi tsarki musamman wanda ya shafi mata alhaidu fasalin da zai magana akan jinin al'ada jinin haila menene haila huwa damul khariju bi nafsihi min qubuli man tahmilu adatan shine wato jinin da yake fita da kansa daga ainihin gaban wanda take daukan ciki ga al'ada wato duk matan da take fitar da jinin al'ada wannan ana kyautu sun cewa za ta haihu kuma jinin nan da kansa yake fita ke sa malamai suka ce idan mace ta sha magani jinin al'ada ya fito to wannan ba jinin al'ada ba don haka Allah baraka wata alayi lokacin fitowar fitowa sai kuma yana da alamun da ake gane wajen a bambanta tsakanin jinin al'ada da ainihin jinin ciwo babban alama na jinin al'ada ga wajen waɗansu mata shine yana da wari yana musu ciwo idan zai fita sannan kuma wani yakan kasance baki kirin ne sannan kuma yana da ainihin kauri amma bai bushewa saboda bushewansa ya riga ya yi a ciki ba zai bushe ba sabanin jini noma. shi yasa in aka ga jini jaja zur ya fito mace yana ta fitowa ta wannan na ciwo ne ko wanda zai zo ya gaskare jinin al'ada bai da karewa amma yana da kauri to shi yasa wata mata ta kan gane ta kan bambanta jinin al'adar da da kuma jini na ciwo wajen kala wannan baki ne wannan ba baki bane wata kuma ta kan gane wajen ciwo wannan yana ciwo yayin da zai fita wannan kuma baya ciwo wata kuma ta kan gane wajen karni wannan yana karni wannan baya karni to ba su duka ma lura da cewa in ya ɗauka ko yana bushewa ko baya bushewa ba eh, tun da wannan suna su ne wata kuma su kan gane su wannan bangare wannan shi ne to idan jinin al'ada ya fito wa mace fi muddati kamsata ashara man ga masabar malikiya kwanaki goma sha biyar ne faduna ha ko kasa da haka ila sa'atin har ya zuwa awa guda eh, wato sa'atin awa guda ko lokaci guda shine duk akan wahida tun kudai daya wata al'adar ta kakkab gaba daya in jinin ya fito ke nan ba zai sake fitowa ba kuma sai wani lokaci wata kuma sai ta tare ki Ya sa kowace mace da yadda Allah ta tabaraka ta layi ta wata idan ya fito a cikin minti biyar ya gama ko ba zai sake yi ba sai bayan wani lokaci wata kuwa sai ta yi kwanaki kwana da kwanaki tana fitar da wannan jini to ga masabar malikiya baya wuce kwana goma sha biyar ga wajen waɗansu malamai kuma wajen yawansa babu iyaka amma dai abin da aka sani kwana shida ne ko kwana bakwai saboda nassin hadisi da ke sa nan ma matsala ce wanda aka tattauna kwarai da gaske musamman tsakanin masabobi amma dai ku sani jinin haila da muke magana min gairi wilada babu haihuwa fa zai idan akwai haihuwa to ya zama jinin biki ba jinin al'ada ba ne wala maradin kuma babu rashin lafiya don akwai rakin lafiya to ciwo ne ta je ta nemi magani fa aqallu hula hatta lahu mafi karancin sa mala yace baya da iyaka tunda lokaci guda yakan yi fitowa eh fa ka aktara tuhuri kamar mafiya yawan lokacin tsarki a cewa kwana kaza ne ko tsakaninsa kwana kaza ne shi ma wannan bai da iyaka wa ma aqallu tuhri amma mafi karancin tsarki fa kan fata akira yawma yace kwana 15 ne wa ma aktharul haidi fa yaktalifu bi ikhtilaf al khuyya to haila dai mafi yawan sai kan saba ne dangane da su masu fitar da jini wato matsayin ku ba duk dai bane eh fa in kanat mubtada'atan idan wanda ta fara jinin al'ada ne fa aktharuhu fi haqqiha idza tamadat biha al haida wato mafiya yawa a hakkinta abinda za a duba duk matan da ta fara haila to a lissafa kwanakin kan fata ashara yawman kada dai ta wuce kwanaki goma sha biyar ga masabar malikiya eh mace daga shekara nawa take farawa ne shekara nawa shekara tara mafiya yawa ka ce mata su kan fara daga shekara tara amma ya danganta daga yanayin inda take da abincin da take ci da walwala ko wani abu makamancin wannan wata ma sai ta kai shekara goma sha takwas ta samu wata jinin al'ada sai eh, saboda ta dake babu walwala ke da ku sai wata ko shekara tara shekara tara ta fara jinin al'ada shi yasa dole mata a ba su ainihin wani special regarding wato riga wanda za a ringa kulawa da su domin kada su kuma matsala da shekara tara zuwa shekaru nawa hamsin ko sittin domin an ce a cikin magabata ko wanda tana da shekara sittin ta haihu eh, idan jini zai zo ya dauke ya zo ya dauke mace tana sarki dama ana tsammanin shigan ciki shekara sittin ko yanzu ma ana samun sai ga mai shekara sittin ta haihu kwanan nan eh. ba shi allah rama ya ce an gom ko ko ke rabe kuta can amma waɗanda ake cewa an haifi sun haifi yaya sun kai takwas kowa wannan gaskiya ne kuwa eh gaskiya ne eh akwai ka taba gani da idonka sai na ka na abin kutan a facebook ka gani ko a ko zahiri ya eh to to ka ga wannan a karbi eh, mai shekara 60 ta haihu wannan babu mamaki da ya sa aka tai shekara 60 amma ni na ga waɗansu ma malamai suna cewa har tsari da wani abu ma mace za ta samu tana zaka saboda me aka samu wannan sabani saboda babu ayan qur'ani ko nassin hadisin da ya ce kaza ne shi sa. experience ne na rayuwa shi ne yake gwada haka wa in kanat mutadatan idan kuma ta saba kun ga wanda ta fara sai ta fara lissafi da in ta yi na farko sai ta rike lissafi in ta yi na biyu sai ta rike lissafi in ta yi na uku sai ta rike lissafi kun ga ta samu abinda za ta doro a kai kenan shi yasa wanda ta saba fa imma an taktalifa adatuha ita kan za ta bi al'adanta ne amma wani lokaci yana samun sabani kamar mafiya yawan mata a yanzu amla ko kuma fa'il taktalif idan bata saba ba ta fa'in lam taktalif idan bata saba ba istasharat ala adatiha bi salasati ayyamin ma lam tujawiz yau yawma to wannan wajen yadda ya kawo jumla ne shine malamai suka ce wannan ana nufin istasharat ne ko istasharat eh duk macen da take da al'adanta musulunci ya ce al'adanta za ta bi ta yi na farko kwana uku ya dauke ta yi na biyu kwana uku ya dauke ta yi na uku kwana uku ya dauke to ita a rayuwanta Allah ya riga ya daura mata kwana uku to amma wani juyin da ta je kwana uku sai ki daukewa to shine masabar malikiya suke da fahimtar cewa sai ta kara kwana uku sai bai dauke ba sai ta kara uku sai bai dauke ba sai ta kara uku matukan ba ta wuce kwanaki goma sha biyar ba za ta yi ta kara uku zama ina aka samu kalin uku another question eh shi yasa wasu malamai suke cewa tun matan da take da al'ada to da ta za ta yi hukunci amma injinin ya ƙetare to sai ta lura tun da ita ta riga ta saba tana yi zafi yake mata ciwo yake mata to sai ya zo ya wuce yana ciwo to kwanakin jinin ya karu ko baki irin yake fitowa da ta gama al'adanta sai ya zo ya kasance jajazure ke fitowa to matsala aka samu al'adanta yana nan da gushe ba ina ba ta gani shi sa dole ne mata su kiyaye waɗannan alamu na jini dole ne su kiyaye musamman yanzu da ake shan magunguna ake cin abinci iri-iri nun ba mamaki a dalilin kafi zabuwa da maki sai ga lissafin ma ya canza eh a dalilin kafi zabuwa da maki. kuma su mata sun fi kowa kwaɗayi akan wannan kuma yana iya canza musu tsarin abubuwa to wannan shine malam tujawi kamsata ashara yawman wa in ikhtalafat istazharat ala aktsari adatiha saboda hakan an samu sabani so sai ta yi istishari bisa mafiya yawan al'adanta kazalika wa hiya fi ayyamil istishari haidun a lokacin da take sauraro take kara kwana uku uku din nan ita mai haila ce babu sallah babu azumi babu saduwa fa in tamada biha ila tamami 15 yawman idan abin ya kai ta kwanaki 15 fa hukumuha hukumu tahir hukuncin ta hukuncin mai tsarki ne fi tauji fi taujihi sala wajen fuskantar sallah wa saumi da azumi wa adamil qada da rashin biya wa itiyani zawj da kuma saduwa da iyali saboda haka wato saduwa da miji kenan eh, idan haka wuce kwanaki goma sha biyar to duk jinin da ya wuce kwana goma sha biyar wa mace jinin al'ada da masabar malikiya to jinin ya zama na ciwo yana zuwa kwana goma sha biyar ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba to kawai ta yi wanka ta ci gaba da sallah ta ci gaba da azumi da sauran ayyukan ibada sai dai kuma ta nemi magani shi yasa tun farko ya ce mana mafiya yawa kwana goma sha biyar amma mafi karanci ya ce lokaci guda ina fata an gane sau da waɗansu ake alamu ake gane jinin mace ya ɗauke kun ga wannan ma na mata ne ba na maza ba shi yasa wannan karatun kamata ya yi mutum sai je ya ajiye wa matansa ta saurara dun ba nasa bane Su akwai alamu guda biyu alamu guda biyu shine ya ambata mana wali tuhuri alamatani shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته